yana cikin haka ne daga ƙarshe ya koma jari bola wato ma'ana sana'ar gwangwan a cikin wannan sana'a tasa allah ya sa masa albarka tun yana zuwa bola ya tsinto ya kai a saya har ta kai ta kawo shi ake kawowa ya siya Sana'a hankali allah ya sa wa mahaifina albarka a cikin kasuwancinsa Ya ana kawo masa ƙananan ƙarafuna yana siya har ta kai ta kawo mahaifina yana iya siyan manyan ƙarafuna wanda suka haɗa da matattun motoci da sauransu idan ya siya yana ajiyewa yana da kwastoman da yake zuwa ya haɗa ya siya to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba cikin wani ƙanƙanin lokaci mahaifina kasuwancinsa ya haɓaka sosai ƙwarai da gaske. Baya ga matattun ƙarafuna da matattun motoci da mahaifina yake saya, irin ga haɗawa har da siyan matattun babura da sauran ƙarafuna da kuma wasu ƙarafuna da ake siyowa daga kamfanoni. Kafin wani lokaci sunan mahaifina ya karaɗe cikin kasuwar da yake kasuwancinsa. Sannan a hankali, mahaifina ya yi gida inda ya sai abin hawa sai dai a wannan lokacin ba aure ba ne a gaban mahaifina da aka yi ta fama da shi ya yi aure ya ƙi sai daga bisani bayan shekaru sun ja kasancewar girma ya fara kama shi domin mahaifina in ka gan shi ya girma sosai tunda ya kai kimanin shekara arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyu. A wannan lokaci ne aka yi nasarar shawo kan mahaifina, inda ya auri mahaifiyarta. mai suna Hajiya Talatu. Mahaifiyata dai ta kasance tsatsan Fulani ce, ‘yar Adamawa, hakan ne yasa idan ka ganta tana da matuƙar kyau sosai sosai. Hakika idan ka ga mahaifiyata, za ka yi zaton balarabiya ce, domin kuwa gashinta har gadon baya. Bayan auren mahaifina da mahaifiyata, Daga nan ne sai wani kamfanin ƙere-ƙere ya nemi su haɗa gwiwa da mahaifina, inda ya buƙaci mahaifina da ya rika samar masa da ƙarafa su kuma suna siya suna narkawa, wanda za su rika yin samfurin abubuwa da suka shafar da fridge da kuma mashina da dai sauran abubuwan amfani. Kasancewar mahaifina bai yi karatun boko ba, wannan ne ya sa shi dole ya nemi wanda zai rika kula da walwalar kayayyakinsa da kuma mu'amalarsa tsakaninsa da kamfanin daga nan ne sai mahaifina ya nemi wani mai kula da kayansa wanda shine mai suna hafiz hafiz ya kasance shine yake kula da dukkanin dukiyar mahaifina da kadarori da duk ma wani abu na mahaifina da ya shafi wannan al'amura Bayan kimanin tsawon shekara biyar da auren mahaifina tare da shi da mahaifiyata, ya kasance mahaifiyata ko da batan wata ba ta taɓa yi ba. Hakan ne ya sa hankalin mahaifina da mahaifiyata hankalinsu ya tashi sosai. Daga nan ne fa suka shiga bin likitoci da kuma sauran masu maganin gargajiya. Tun suna yi har suka zo suka gaji suka fawwalawa Ubangiji. kasancewar yadda masu karin magana suke cewa komai nisan jifa ƙasa zai faɗo kuma rabon kwaɗo baya hawa sama hakan ne yasa kwatsam sai mahaifiyata ta samu cikina a daidai lokacin da ta sanar da mahaifina ya yi matuƙar jin daɗi sosai domin kuwa har kukan farin ciki ya yi. A daidai lokacin da mahaifiyata ta samu wannan ciki, ta ga tarayya da ƙawa ta musamman wadda bata taɓa gani ba. kama daga gurin mahaifina har ya zuwa gurin danginsa da kuma abokansa. Kusa da lokacin da mahaifiyata za ta haihu ne, mahaifina ya nemi tikiti na biza wato zuwa ƙasar waje. Mahaifina ya nemi tikitin biza zuwa ƙasar Amerika domin a cewarsa a can za ta haihu, a can za ta fi samun kulawa. Mahaifina ya hakikance cewa mahaifiyata za ta fi samun kulawa ta musamman a ƙasar waje. Wannan shine dalilin da ya sa ya nemi wannan biza domin ya ɗauke ta su fice ƙasar waje. A lokacin da mahaifina ya furta wannan magana babu abin da ya faru. ‘Yan uwa da abokan arziki suka yi ta fatan Allah ya kai su lafiya, ya kuma dawo da su lafiya, ita kuma mahaifiyata Allah ya sauke ta lafiya. Duk da dama duniya haka ta gada, wasu suna ganin daidanka wasu kuma suna ganin bekenka. A daidai wannan lokaci da wasu mutane suke yi wa mahaifina addu'ar Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Wasu kuma gani suke yi tamkar almubazzaranci ne mahaifina ya shirya yi. Haka dai mahaifina ya toshe kunnensa ya yi tafiyarsa inda ya dosa, bai fasa ƙudurinsa ba, Bayan mahaifina ya je ƙasar Amerika, su shida a can Allah ya sauki mahaifiyata yayin da na duro na sha iskar duniya. Farin ciki ya lullube mahaifina sosai, ya yi matuƙar farin ciki, tamkar ya zuba ruwa a ƙasa ya sha. Mahaifina ya bar mahaifiyata ta huta na tsawon kwana uku bayan kwana uku da haihuwar mahaifiyata, inda mahaifina ya ɗauko ta suka dawo gida Najeriya. har lokacin suna ya yi aka zo aka yi shidimar suna an sha biki an sha shagali na gani na faɗa kasancewar daɗewa da aka yi ba a yi wani taro ba a wannan dangi namu akan ne jawo a haihuwata a wannan taron suna aka tara mutane na nayisa da na kusa hakika yan uwa da abokan arziki sun zo wannan taron suna hakika bayan tasowata na ga soyayya a gurin mahaifina ya ɗauki duniya ya ɗora mu. Na kasance 'yar gaban goshinsa, ni ce 'yar gatansa a ko'ina ne yake kallo. Na kasance babu kwaɓa, babu kyara, babu wata tankwaɓa, babu tsangwama. A duk lokacin da na yi wani laifi mahaifiyata ta yi min faɗa, idan mahaifina ya samu labari, haka zai zo ya ta masifa yana wa mahaifiyata faɗa akan cewa babu ruwanta da ni. a kan me za ta takura min har tarkayi min faɗa baya buƙatar wannan wannan dalili shine sa na taso a sangarce ba ganin kowa da mutunci shi kuwa mahaifina idan na yi laifi baya yi min faɗa haka ne ta rayuwata ban san kimar mutane ba bayan na kai kimanin shekara biyar ne mahaifina ya sa ni a makaranta inda na fara karatu a matakin firamare bayan shiga ta firamare kasancewar na haɗu da yara an sha kawo ƙara ta gidanmu ban san adadi ba kasancewar tsokana ko kuma yin wani laifi sannan hankali na kammala karatun firamare ban fi shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu ba na daidai wannan lokaci siffofin girma sun fara bayyana a jikina tun ina ƙarama allah ya tsara halittata da matuƙar kyau ga na fara ga gashi na har gadon baya duk wani mahaluki da ya kalle ni sai ya so ya ƙara kallo na saboda tsananin kyan da nake da shi wata rana da safe ranar ta kasance ranar ƙarshen mako ce mahaifina baya fita a wannan rana muna zaune a falo na dubi mahaifiyata wadda take zaune ta mai da hankalinta a kallon tv tana kallon tashar arewa 24 Na taɓe baki tare da gaya mata, Umma kayan kwalliya ta sun ƙare, yaushe za ki raka ni mu je in siyo. Kallona mahaifiyata ta yi tare da faɗin, A'a, rufa nake saya ni. Da zuwa wannan sayayyar taki da sai a shafe sama da awa ɗaya, kina ta zagaye-zagaye biki zaɓi abin da kike so ba.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 Mm-hmm.